sa suke tambayan ba shi ilimi yana jawo tambayar don wata tambayar ba ka tina ta ma sai in kana da wani ilimi in baka da wani ilimin tambayar ba ba ta zo maka hmm. so ni a fahimta na duk mutum mai yawan tambaya to akwai ilimi a tare da shi don in ba ka zai rasa ma menene zai fita amma in kana da ilimi sai wannan abun ya tina maka wannan wannan abu ya jawo maka wannan wannan abu sai dan ilimin da ka sani sai ya sa wani abu kuma sai zai maka ishkali saboda haka abin nan maza ya kamata su ma fahimta wajen yawan tambaya domin wannan shekaru wannan ne su zuwa ga shirya da kuma kwaɗayinsu zuwa ga ilimi ko maza za su abin nan abdullahi bin abbas mm. an tambaye shi bi ma'adar aftar da ne ka samu ilimi sai ce bi kalbin wa'in wa lisani sa'u yace na samu ilimi da zuciya mai kiyaye karatun kwakwalwa mai rike eh. sannan kuma da harshe mai yawan tambaya ah. to abdullahi bin abbas shine habbul umma babban malami cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tarjumanin qur'an ah. wanda ya wanda fi kwa iya tafsiri na alqur'ani a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yace ya samu ilimin da yawan tambaya ah. a sai yawan tambaya wanda yana nuna himmar mutum ne da kwaɗayinsa ya yi ibadansa daidai da kuma wani abun da yake tare da shi na ilimi mm. wanda shi ya jawo masa ma har yake wa ina tambayoyi ta ce sa yawan tambayoyin yana da muhimmanci wani malam ya ce sarkum bi amru diyanatin fala tahya ta haya a ghurur su fatasimi kam sakitin an su'ali dini ban bihi wa in abaka da fi kufrin wa fi niqami wato ka tambayi malamai dangane da addinin ka karka ji kunya ah. yace domin kunya din ruɗi shaidan ne ka ce ba za ka buga waya ka fahimci addinin ka ba wani ya buga waya din ya ce ni tambaye kaza yana tunanin wasu za su ce masa to yanzu kenan bai san ba hukuncin kaza ba oh. to shaidan sai ya ruɗe shi sai ba zai tambaya ba mata kuma ba ruwan su sai su bugo su tambaya domin su fahimci addinin su to da haka idan mutum baya tambayar malamai to zai bata ko zai fada cikin azaba Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce fas'alu ala dhikri kuntu la ta'lamun ku tambaye masu ilimi ba ku sani ba amma zaka ga wallahi mas'ala malam a gida tsakanin miji da mata sai ka ga matar hankalinta ya tashi tana ga haramun suke yi shi ko namijin bai damu ba sai matar ne za ta zo ta tambaya kuma abin da ya shafi mijin ne haka dai da yawa ka shi na mata wannan abu halal ne ko haramun hankalin ta tashi sai ka ga ta ne malami ta je har gida ta yi tambaya din wanda mijin ne ya kamata ya zo ya tambaya amma shi bai zo ba ruwansa shikenan ita ne za ta damu ka ta zo ka ba ta wata kuma za ta ce ba ta yadda ba sai ta kaɗo mijin hankalinsa a tashi ta sashi a gaba sai ta kawo shi gidan malam an yi tambaya a gaya musu auren su nan zaman halarci ko haram eh, wallahi kuwa ita za ta dauko shi ta zo da shi ta ce ba ta yadda ba shikenan sai mijin ya biyo ta su zo tare shikenan matar ta yi tambayan shi mijin yana sauraro har a gaya musu hukuncin Allah a cikin al'amarin da suke ciki wani yana nuna muhimmancin mata yana nuna himmansu da kuma neman shirya da suke da shi wanda sun fi maza da yawa a wannan babi ne kuma mata suna da tsoron Allah da za ka ga namiji gabi ba da shi gaskiya abu na haramun suna gudu su in an ce wutan jahannama na hankalin su a tashi eh. amma namiji sai ka ga ba ruwansa galibi to malam abin da gashi kuma hadisin can da yake nuna an zaro su ga wuta hmm. amma kuma a nan duniya a raye eh. sai ka gashi da yawa kuma suna kula da eh, to abin da ke kai su wutan ai manzo Allah sa sama ya fara haka da yace miliyon yan mata yan wuta ne sai suka ce to me yake kai su wutan hmm. sai manzo Allah sama ya ce yafurnal ashira suna buturcewa miji wannan kwashi shine matsalar mace kenan to tana butucewa miji miji yayi ta mata alheri ya ta mata alheri amma ba ta gani manzala sama ya ce lau ahsanta ila idahunna dahr thumma ra'a minka shay'an qala ma ra'atu minka khayran qad da za kai shekara kana kyautata mata kana kyautata mata wata ran baka mata sai ta ce me ka taba me ka taɓa su to wani abu shi yake kai mata wuta amma don kula da addini da kokarin amince shi suna da kokarin to da za ta bar wancan da za ta bar wannan din kawai ta kula da addini ta da shi kenan su Aisha radiyallahu anha ba haka suka fahimci addini ba suka zama malamin al'umma ta manzo Allah ya ce ku zuni suka dini ku min kuma umaira ku karbi rabin addinin ku daga wannan yarinya jar matan nan ya nufin Aisha hmm. in abu ya rikice musu sai su je su tambayi Aisha radiyallahu anha kuma Aisha mai yawan tambaya ne saboda haka mata suna da tausayi kuma suna da tausayi suna da yawan tambaya hmm. suna da kokarin su ga sun yi daidai kuma suna ainihin ta zama jimmashi kan shi ma kansa yana kan daidai abun yana damun su yanzu malam ba ta ba akwai tambayar da wata mata ta taɓa yi mana wacce shekara mm. azumi din nan mm. to wallahi da sinti ta sake a da yau bugowa tambayar ce har yanzu mijin bai canja ba na ji makarata ta majiya na batun cewa eh. ta za ta cikin dare mm. ta tashi tana dan fulfuli ta nemi cewa ya zo musamman wannan wata mai albarka idan ga ainihin dan karatun alkur'ani dan fulfuli abu amma yi dinga kallo ya sa fina-finai ya gaba wannan cewa to addare kawai eh, eh ya kawai kawai menene amfani har sai wurin asuba to shi kallon kawai ita abin ya dame ta wacce shekara ta mai wannan wannan shekara ta tambaya a ga nuna yadda su din suke tausayin ma maza suke kokarin su dafin sun jawo su zuwa ga ne ana yin sa a daidai akan shirya to da dukan mazan su ma sun galibin su irin matan ne ai da ana nan ana tafiya yanzu malam ku ga aikin hajji din nan amma mamaki sai ka ga aini a masaukai mm. mata ne za su ce mu zo mu je mu umra mm. mu je mu dawafi mu je mu dawafi nan galibi za a ga idan yanzu misali kaman karfe eh, uku eh. na dare ko biyu dai na dare eh. kana fitowa da haramin haka galibi mata ne za su dawowa kana haɗuwa da su suna tafiya a haka dai za suna tafiya haka suna tafiya haka suna tafiya su zaka gani sosai sun fito suna riƙe da wallahi musamman irin bayan aikin haka dai amma mazan kuma ina su suna ko suna bacci ko ana wurin shayi shine da Allah kyau saboda haka bai kamata namiji ya saki a cewa har mace ta fi shi kokari wajen neman fahimtar addini gaskiya ko jin aiki da addini haka in haka ne sai a ce ai matan sun fi maza ma kenan ba don akwai annabawa a cikin maza ba ai sai a ce matan ma gida sun fi maza wa law kana nisha'u kaman zakarna da fubbilat nisha'u ala ala rijali wa matta anisu lismi shamsi aibun wa la tazkiru fakhru lil ilahi da matan duk irin wannan bayan Allah ya sai a ce ma mata sun fi maza yawa amma in mace ta rike addinin ta ai tashi wani namijin kuma haka dai to da kasancewa ta mace an ce mata mace wannan ba zai tawaye mata ah, da sosai matakar ta rike addinin ta gaban da namiji so da haka maza gaskiya suna sake wallahi fata wannan za ga galibi mata ne kuma ko wanda muke abun nan wani lokaci a talabijin na TV a da asu wannan hmm. galibi za ka ga mata ne suke tambaya ina ba za suke suna ta suna bacci saboda haka to kokarin ka fanci addinin ka shi wannan mai tambayan ila yana da ilimi ne shi yasa yake ganin kamar matan matan abubuwan da suke tambaya kamar ya kamata haka je bai akwai ɗaruruwa kuma dubbun ne sosai wanda ba su fahimci addini ba kuma ba sa kokarin su sosai ba sa kokari tambaya sosai wannan illa ne in kada mutum yana yawan tambaya akan addini sa wallahi akwai alkhairi a tare sosai kuma yana son ilimi ne kuma akwai wani bangare na ilimi a tare da shi shi yasa yake tina irin tambayoyi ma da ya kamata ya ga abubuwan da duk na harkokin mazan wanda wajibi ne san shi da tsarin musulunci wajen mu'amala dan kasuwa ne babu kasuwanci ba da an san shi ba da ya ce shi eh, san shi ne amma su kuma haidan nan ka duba da suke tambaya kan haida da kan biki sosai abin da ya shafe su sun da shi cikin tambayoyin sosai amma dan kasuwa yana da wuya zai tambaye ka ce wannan halayen ne ba hakan tun da muke fata wannan to ai ma aka tambaye mu masala har yau dai ba za a amma maganan haila ba ba adadi irin wannan tambayoyin Allah ya samu da amin to maza Allah ya samu ji wai kwankwasa رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان السلام عليكم barkanmu da aiki malam ga tambaya na kamar haka shin da gaske ne idan ruwa ya shiga kunnanka azuminka ya karye? bai karye ba sai dai idan bayan ya shiga kunne ya gangara ya shigo makogoro ya faka cikin misali mutum ya shigar da da gangan shigar da ruwa cikin kunnensa sai gangara ta makogoronsa sai zo shiga ainihin cikin cikinsa mm. wannan ya karya masa azumi amma in ya tsaya ya kunnen wannan kan bai karya masa azumi na'am ba abin da ke karya azumi sai abin da ya fita makogoro ya fada uwar hanji kuma tambaya ta biyu ce ko ta ce ne don ba rubuta suna ba hmm. kuma na ji ana cewa waɗanda iyayensu suka rasu idan ana gobe sallah za su zo gare ka don ganin halin da kake ciki ina son amin karin bayani kana ba gaskiya wanda ya rasu kuma zai zai na zai je wurin wanda ya rasu ba ya tashi ina can a gaba haka kan suna suna so ya ruhi hmm, haka dai assalamu alaikum malam ba ni da lafiya sai na sha magani da asuba da safe sai na rika jin maganin a wuya na yaya azumi na azumin ka na aikin magani a wuya wannan ba matsa duk abin da yake na fitarwa mm. sai zo wuyanka bai fito bakinka ba sawa'un ya tsaya a wuyan ko ya sake komawa ciki bai karya maka azumin ka ba amma yana za ka amma da abu a bakinka haka mm. sai ka sake mai da shi daga nan to ya mm. karya maka haka ah, malam maganar wasu wasi cikin ibada a ƙara mun bayani to aikin shaida ne ka yi ka bari kamar ne mai abin da mai da yake cewa wani mu wasu bisu fadiyatu yake da wasu wasa mai wasu wasi ya yi iya sai ga daina wasu wasi mm. shine kai ta sa kanka wani tunani da sauransu Abun da zai hana ka wasu wasi shine in kana yin sallah ka dinga kallon inda kake sa goshin ka in kana kallon da kake sa goshin ka insha Allah ba za ka dinga wasu wasi a cikin sallah ka ba saboda haka mutum ya kokari wannan kuma abin nan ne yake sa masa wannan abun kuma idan wasu wasin ya yawa shaidan ya dinga ce maka kayi rafkanwa kayi kaza ka ce baka yi ba kawai haka dai in ya ce ma rafkanwa kawai a zuciyanka baka yi ba kai sallar ka haka in ya buga ya buga ga baka saurare shi ba to zai daina zuwa wurin kai na sa maka wannan wasu wasu zai na so ya bata maka sallah ne amma kana sallah ne ka fuskanci Allah subhanahu wataala kasancewa kana ganawa da Allah ne ka dinga kallon inda kake sa koshin ka lokacin da kake sallah wannan zai sa maka khushu'i a cikin sallan ka wato kankan da kai da ganawa da Allah ka gaba ka wani wasu insha Allah to malam yau da nan zamu dakata zama kamar da <laughs> yau ba lokacin ma bude wayar mm. kasancewar ga malam Hafsatu tana ta kara nuna mana tilli bakar mu zarce saboda mm. yau juma'a a shedul din ya dan canja mm. amma alhamdulillah abinda aka yi Allah sanya albarka ciki kuma jama'a masu sauraron mu gobe Allah ya kamar da lafiya asabar a zo gindin rediyo da wuri eh akwai waɗansu fatoyi na ilmantarwa na musamman a mutane irin su honorable abdullahi farambe mun gode Allah ya bar zumunci Allah ya saka alheri dangane da shaja'awa da kuma ba da shawarwari a wannan filin haka nan sauran jama'a waɗanda suke ta ƙoƙarin su same mu dai a wannan layin muna ainihin jin daɗi ba wai jin daɗin nan ba ku same ba a jin daɗin kuna mai da hankali a akan sha'anin addini don wani lokacin sai mun fita a filin kuke gugo mana ta layin mu na karan kanmu cewa malam mun yi ta neman ku in ta nema yi tambaya gari kaza a ba mu same ku ba sai ce to iya eh, yanzu na rubuta mm. to Allah ya tabbake mu shi kuma malam Allah ya kara mishi lafiya kara mishi tsawon kwana mu ci gaba da ainihin amfana da shi a wannan yanki namu don ya kasance al'ana sara mufti adamawa wal taraba la wa abubakar muktar mujudin adamawa taraba Allah ya kara ainihin lafiya ya kara ainihin fasaha da ilimi mai albarka Allah ya ji kan giyaye Allah ya kara tabbatar mana da alkhairi kuma kuma gidan rediyon nan da ke kara ba mu wannan dama tun daga Muhammad iliyaku wanda ke darakto da yake ba mu ainihin wannan karfin gwiwa Allah ya taimake shi ya kara mashi ainihin nasara هنا wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار